karatunmu na yau insha Allah za mu karanta waɗansu ayoyi ne a cikin suratun ra'adi muna roƙon Allah ya mana muwafaka za mu tashi daga farkon aya ta goma sha tara to sai Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الله ما أوكتيتي أفمن يعلم ma unzila ilayka min rabbika haqq yanzu wanda yake da sani yayi ilimi ya yarda ya gamsu annama unzila ilayka min rabbika haqq wannan abunda aka saukar maka daga ubangijinka na alkur'ani da sunna shine gaskiya shine keke da keke Allah ya kaman huwa a'ama Allah ya yayi daidai da makaho makaho shi ne wanda bai imani da haka Allah ya ce famai ya alamu an annama unzila ilai kamar rabbikal haqq yanzu wanda yake da sanin cewa abinda aka saukar maka na Alƙur'ani, daga Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya ne ya yi imani ya rike shi hannu bibbiyu Allah ce kaman huwa a'ama Allah ce yanzu ya yi daidai da makamo dama mun karanta a baya hmm. duk inda kafirci yake Allah sai ya ambaci makanta ne ɗan hmm. duk inda kafiri yake Allah sai ya ambaci makanta ne ɗan duhu ne abu ƙul hal يستوي الأعمى والبصير قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور الله يقول لك hal tastawil hal yastawil a'ma wal basir Allah yake yanzu sa daidaita da makaho da mai gani am hal tastawil zulumat wan nur Allah yake ko kuma dubbai da haske za su daidaita duk lokacin da ka ji magana akan imani to bishara ce da babu bishara sama da ita albishir ne da babu albishir sama da shi duk lokacin da ka ji kafirci taɓewa ce da ba wani taɓewa sama da kafirce ma'a Allah ya ce wanda ya yi imani yake da sani yake da ilimi abinda Allah ya saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam shine gaskiya keke da keke Allah ce ba zai taba zama daidai da makaho ba makaho shine wanda bai imani ba wanda bai yarda ba wanda bai gaskata ba Allah sai ya ce innama yatazakkaru ulul albab Allah ce iyakar masu wa'astuwa Allah ce su masu hankali kasan shi Allah duk lokacin da zai yi magana ka bibi alkur'ani yakan ce ni da masu hankali nake magana duk wanda bai da hankali ba zai gane maganar wannan alkur'ani Allah ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab Allah yace kitabun anzalnahu ilayka mubarakun Allah ya ce littafi ne da muka saukar da shi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubarakun Allah ya ce littafi ne mai albarka kamar wani ne ya tambayi Allah ya ce Allah don me ka saukar da Qur'ani Allah ya ce li yadabbaru ayatihi don bayi su yi tadabburin alkur'ani su yi tadabburin ayoyin alkur'ani su yi nazari su ga wani saƙo alkur'ani yake ɗauke da shi Waliyar zakara ulul albab Allah ce domin masu hankali su wa'azi idan aka yi wa'azi aka ja hankali Allah ce mai hankali ne kawai yake iya amfana da wa'azi لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب Allah ya ce cikin kissoshi da muke baku na alkur'ani a baku kissar annabi adam a baku kissar annabi nuhu a baku kissar annabi ibrahim annabi musa da dukkan sauran annabawan da Allah ya kissanta kissoshinsu da al'ummominsu Allah ya ce ibratun akwai abin izina akwai abin ɗaukan wa'azi liƙulil albab Allah ya ce amma ga masu hanta inna fi karki samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin liqawmin yu'minun samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin cikin halittarsa mai da kasai mutun yayi tsam ya yi nazari cikin halittarsa da halittar ƙasa wakti lafin laili wa nahar saɓawan dare da wuni dare ya zo ya shuɗe wuni ya zo ya shuɗe Allah ya ce la'ayatin liƙulil albab Allah ya ce akwai ayoyi ababan ɗaukan izina ababan ankararwa Allah ya ce liƙulil albab amma ga ma'abuta hankali jama'a mun fahimta kai a wani bucewa ma Allah ya kawai ba ma mai wa'astuwa in ba mai hankali ba wama yadhakkaru illa ulul albab wama yadhakkaru Allah ce ba wanda zai wa asiya fada ku illa ulul albab Allah ce sai masu hankali a tafsirin mu na safe mun yi dogon bayani cikin suratul a'raf game da walaqad zara'ana li jahannama kathira walaqad zara'na li jahannama جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الله يجي ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس Allah ya ce hakika mun halicci aljanu da mutane da yawa Allah ya ce don jahannama kamar wani ne ya ce Allah me ya faru ya ce lahun ƙulubun la na biya Allah ya ce suna da zukata suna da kwakwaye la yafqahuna biha Allah ta amma ba su fahimta da waɗannan zukatan su Allah ya ce mun yi musu tunani mun yi musu hankali la yafqahuna biha Allah ya ce amma ba su iya fahimta walahum a'yunun la yubsiruna biha Allah ya ce kuma suna da idan duna Allah ya ce amma ba su ganin abin da yake mai amfani ne walahum azanu Allah ce suna da kunnuwa la yasma'una biha Allah ce ba su ji da kunnuwa ka san daga cikin aikin aikin aikin zuciya ko kwakwalwa mafi karamin mafi karamin aikin shine ya iya kintsa maka yadda za ka nemi abinci ko ka sa riga ko ka sa sutura a jikinka idan kwakwalwa da Allah ya baka gogewarka a rayuwa iliminka a rayuwa ya taƙaita a neman abinci me bambancinka da ragunanka babu saboda ka fahimci hankali da aka baka ba wannan shi ne manufarsa ba in wannan ne kyanwa takan yi kwanto ita ma don neman abinci ashe wannan hankali da aka kintsa maka in dai don neman abinci ne ko ba a baka shi ba za ka nemi abinci ka duba ta takan je inji inda ake nika idan ta sa kanta a cikin gari ko a cikin masara a zo a yi ta dukanta ba ta daga kai saboda ta san abinci kuma ta san in ta fita inda za ta je ta samu abinci ta sani ko ba ta sani ba haka za ka ga zaki ko damisa ya yi kwanto ya ga abin da zai farauta ya yi kwanto kuma ya kama ashe neman abinci ba shi ba ne hankali in kuma shi ne hankali to karnuka ma ai suna tafiya neman abinci to idan hankalinka ya ƙare a neman abinci gina gida sa kaya tsuntsaye duk ba su yin gidaje suna yi saboda ka gane hankalin da aka baka akwai manufarsa amma in duk wannan faɗi tashin da kake a rayuwa ne wallahi ba amfanin a baka hankali don ko kamar dabba aka yi ka shi ma zai yi gida ya samu inda zai tsuguna lahum qulubun la yafqahuna biya. Allah ce suna da zukata mun ba su tunani a yi nazari Allah ce amma ba su amfani da shi walahum a'yunun la yubsiruna biya. Allah ce suna da ido suna ganin abubuwan da yake faruwa Allah ce amma ba su ɗaukan izina ba su gani irin ganin wa'astuwa sai ka ga uba ya ajiye ɗansa ko ƴarsa ko uwa ta ajiye ɗanta ko ƴarta sai ce mishi yanzu kai baka ga abin da ya faru da wani bane wataƙila akwai wani yaro ɗan daba ko ya yi kisa ko ya yi sata an kama shi ko wata ta bi maza abun ya ɓaci iyaye sai su ce mata ce ba ki ga abin da ya faru da wacce ba ne a'a ai da ka samu abin da ya faru da wacce ita ƙyar ma ta riga uwarta sanin me ya faru da wacce shi ma yaron da ake ma faɗan watakil ya riga uban nasa sanin abin da ya faru da wane to amma uban sai ce yanzu baka ga abin da ya faru da wane bane to ba yana magana lokacin da aka sa mai ba baka gani bane yana bara ka ɗauki izina da abin da ya faru da shi wannan shine gani gani mai amfani shine ka ga abu ya faru ka ɗauki izina ka ga abu ya faru ka ɗauki izina Walakun azanu la yasma'u biya Allah ce suna da kunnuwa suna jin faruwan abubuwa ta ko ta ina Allah yace amma ba su ɗaukan izina da jin sai ka ji yaro mahaifinsa ya kira shi ya ce wani ba ka ji kana jin uban yana nufin maganar da yake faɗa ne yaron bayan ji amma in an gaya mishi abin da ke cikin maganan bayi ɗauka ya yi amfani da shi wannan shine ma'anan baka ji ba wai maganan da ake yi ne baka ji ba to matukar za a yi magana za a yi wani abu ba za ka ɗauki izina ba to baka da bambanci da dabbobi shi yasa Allah ya ce ulaika kal an'am Allah ya ce irin waɗannan mutane kamar al an'am suke dabbobin gida Allah sai ya ambace su da al an'am irin raguna irin awaki irin shanu irin tumaki su ne al'an'am to a cikin dabbobi ma waɗannan su ne marasa kan gadon dabbobi yanzu akwai wani dabban jeji da ka isa ka kamo ka yanka ɗan uwansa kuma yi waye kwana a gida <laughs> tumaki sai a kaɗa guda ɗari duka a je a yanke su shanu sai a kaɗa ɗari duka a je a yanke su ba dabban jejin da za ka kama shi yana tsaye ka yanka ɗan uwansa kuma yana tsaye na kallon to da Allah ya zo kwatanta wasu sai ce ula'ika kal an'ami kamar dabbobin gida suke sai ce balhum abal Allah ce kai sun fi dabbobin gida lalacewa da rashin hankali domin ai su dabbobin gida ba a sa musu wannan hankali da tunanin da shi aka sa shi ba idan matsayinsa ya tsaya a matsayinsu kaga ai ya fi su lalacewa tunda su ba a musu bai wanda shi aka mishi ba to wannan shi ne hankali ibn al-qayyim yake cewa yana daga cikin rukunnan hankali da kai ma da ka gane kana da hankali ko baka da hankali yace hankali abu na farko na hankali shine hankalinka ya iya bambance maka tsakanin abun da yake cutarwa da abin da yake amfanarwa yace wannan shine matakin farko na hankali ka iya gane abu kaza na da cutarwa abu kaza na da amfanarwa idan ba ka iya rarrabe waɗannan to matakin farko na hankali ma ba ka shi shi yasa yaro za a tura shi makaranta sai ya yi kilawai ya tafi ya je ya yi wasa saboda ba iya bambance tsakanin karatu da wasa to sai a ce mishi bayi da hankali duk lokacin da hankalinka ba zai iya bambance maka tsakanin abun da zai cutar da kai daga abun da zai amfanar da kai ba to ba ka da hankali abu na biyu in kuma ya iya tantance maka abun da zai amfanar da kai da abun daga abun da zai cutar da kai to hankalin kuma ya iya tilasta maka gudun abun da zai cutar da kai din ya kuma tilasta maka bin abin da zai amfani da kai idan kuma ya gagara haka to baka da hankali ko da ka iya bambance wannan abun yana da amfani wannan abun yana cutarwa amma kuma hankalinka ya gagara kai ka wajen mai amfanin ya gagara kore ka daga wajen mai cutarwa, to baka da hankali saboda ka sai ya zama za ka iya bambance abin da zai cutar da kai daga abin da zai amfanar da kai sannan za ka iya zacce ma abin da zai amfanar da kai za ka iya guje ma abin da zai cutar da kai wata tana tare da wani suna soyayya ne ta gane ba zai aure ta ba ba zai aure ta ba ba zai aure ta ba ba zai aure ta ba hmm. amma tana tare da shi tana da hankali <laughs> akwai hankali ba hankali a kwalin taba a kwalin taba a jikin kwalin taban an rubuta shan taba zai jefa rayuwarka a hatsari likitoci sun ce shan taba zai jefa rayuwarka a hatsari malamai sun ce shan taba zai jefa rayuwarka a hatsari amma har yanzu kana shan taba akwai hankali ai ɗanka da kake ce mai bayi da hankali ya yi ta nan ne rashin hankalin kai kuma rashin hankalin ka ya ta nan amma da kai da shi wallahi duk ba ku da hankali su masu buga taban su masu buga taban suka ce shan taban na da hadari a rayuwarka likitoci suka ce na da hadari a rayuwarka malamai aka yi fatawa aka ce shan taban haramun ne don na da hadari a kanka kuma kana sha kuma ina hankali jama'a mun fahimta to Allah in yana magana yakan ce yana magana ne da masu hankali da ya zo yake magana da kafirai sai ce ma annabi am ta hasabu anna aktharahum yasma'una aw yaqilun anna aktharahum يسمعون أو يعقلون أحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا الله يقول أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون الله يقول كنا ذاتوني ما في يوانسو سنة فهمت anna aktsarahum yasma'una na yaqilun suna ji ko suna hankalta Allah ka ɗauka suna ji ka san a ka'idar Allah sami'ina wa ata'ana mun ji mun bi in ka ji baka bi ba abun Allah baka ji ba in ka ji baka bi ba to baka ji ba ka'idar ka ji ne ka bi Allah ya ce am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun Allah ya ce kana tsammani mafi yawan su suna ji ne ko suna fahimta inhum illa kal an'ami Allah ya ce su dinnan ai ba komai bane face kamar dabbobi ne balhum adallu sabila Allah ya ce sun fi dabbobi ta barbare kaje yanzu kai kanka ai zaka iya gane kana da hankali ko baka da hankali Allah ya ce afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq yanzu wanda yake da sanin abinda aka saukar maka daga ubangijin ka shine gaskiya kaman huwa a'ama Allah yace yayi daidai da makaho ai mun gane makahon ko Allah sai yace innama yatazakkaru ulul albab Allah ce iyaka masu wa'azuwa in an musu wa'azi su ne ma'abuta hankula to yanzu kuma zai jero su ma'abuta hankula to sai yace الذين يوصون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذين يوفون بعهد الله الله يتسوني ولن دسكي تكا الكورن الله domin dukkanmu akwai alkawari da ke tsakaninmu da Allah mun yi alkawari ma Allah za mu kaɗaita shi da bauta mun yi alkawari ma Allah za mu bauta mai shi kaɗai ba abokin tarayya na yi wannan alkawari ma Allah arma ya yi alkawarin ma Allah ‘ya'yanmu sun yi alkawari ma Allah ‘ya'yanka da matanka sun yi alkawari ma Allah duka bayin Allah kowa ya yi alkawari ma Allah in ya zo duniya zai bauta ma Allah tsakaninsa da wa malakum la tu'minuna billahi والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إن قلتم سمعنا وأطعنا الذي واثقكم به قلتم سمعنا وأطعنا الله يسوى ما لكم لا تؤمنون بالله من تجريكم الله يسوى مي داموركم لا تؤمنون بالله دبركم إيماني ده الله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم ده من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ينا كرنكم كذوكم إيماني ده ده أبنجدكم sai ce wa ƙadi a kaza mai saƙakun kuma Allah ya riga ya riƙe alƙawarinku za ku kaɗaita shi da bauta za ku yi imani in kuntum mu'minin in dai ku mu'minai ne to ku cika wannan alƙawarin abdullahi dan abbas ya ce wannan alƙawarin shine yarjejeniyar da allah ya yi da 'ya'yan annabi adam tun lokacin da ya fito da su daga tsatsan iyayensu wa malakum la tu'minuna billahi me ke gare ku Allah ke me ya same ku me matsalar ku la tu'minuna billahi ba za ku yi imani da Allah ba war rasulu yad'ukum ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran ku litu'minu bi rabbikum don ku yi imani da ubangijinku wa qad akhadha mithaqakum hakika Allah ya rike alkawarin ku ya yarjejeniya da ku in kuntum mu'minin in dai ku mu'mini wadhkuru ni'matallahi alaikum Allah ya ku tuna ni'imomin da Allah ya ni'imtar da su a kanku sai ya ce wa mithaqahu allazi wasaqakum bihi da kuma alkawari da yarjejeniya da ya kulla da ku in sami ina wa ata'na Allah ce ku tuna kun ce ma Allah kun ji kuma kun bi Allah ce ku tuna kun ce kun ji ku tuna kun ce kun bi sallah a jam'i wannan kama Allah alkawari a jam'i za ka yi sallah Allah ce ka tuna ka ce ka ji kuma ka ce za ka bi Allah ya ce to sifar masu hankalin nan ulul albab na farko alladina yufuna bi ahdillahi suna cika alkawarin Allah wala yanquduna al-mithaq Allah ya ce ba su warware alƙawurra da suka kulla tsakanin su da Allah ba su warware alƙawurra da suka kulla tsakanin su da bayin Allah yana daga cikin nauyi da ke kan dan adam shine cika duk wani alƙawari da yake kanka duk wani alkawari da ke kanka wadda ke tsakaninka da Allah ne Shi shine wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum Allah ce ku cika alƙawari na in cika muku na alƙawari ne da ke tsakaninka da bayin Allah ya ayyuhal ladina amanu aufu bil uqud ya ayyuhal ladina amanu aufu bil uqud Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah aufu bil uqud Allah ya ce ku cika alƙawurra da yarjejeniya da ke tsakaninku da Allah da kuma alƙawura da yarjejeniya da ke tsakaninku da bayan Allah in ka riga ka ce eh to karkata da baya ka amsa eh bayan ka amsa to duk gumin da za ka zubar don tsare eh din nan kai ka zubar da gumin karka dawo ka ce a ah. aufu bil uku idan an yi yarjejeniya idan an yi alkawari idan an zartas da wani abu da kai ka amsa Allah ya ce in ka yi imani da Allah Allah cika cika wannan inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahli Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ألا يامك أمرني إنت الله كميد أمانوني زوا ماسوسو duk abin da aka baka amana amanar nan ta magana ce Allah ce ka annabi ya ce ko taɗi mutum yake yi kaga yana so ya gaya ma magana yana waiwaye annabi ya ce amana ne bayi so wani ne ya wani muna tare a masallaci zai tsaga hannu ya yi tambaya wani sai ka koma gefe tukunne ya je ya tambaya inda yana so sauran jama'a su ji aida ya yi a gabansu so ka dawo kuma ka sake faɗa a waje abin da ya gaya maka innan laha ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha Allah na umurtan ku ku dawo da amanoni wa masu shi ku tsare amanoni wa ma'abuta amanoni amana ne na dukiya amana ne na magana amana ne na mutunci wani mutuncinsa zai gaya maka sirrinsa abin da ya shafi jinya ko wani abu da ya shafi rayuwarsa Allah ce ka rike wannan amana an tu'addul amanati ila ahli wani tunkan a ɗaura aurensa uban matar zai ce mishi yarinyar nan na baka amana kuma sai ka barta ka je kana neman matan banza ka ci amana ko baka ci. ka ci amana Allah ya ce aufu bil uqut duk wani yarjejeniya da alƙawari da aka kulla Allah ya ce ku cika shi bashi ne aka baka hmm. yana daga cikin ka'idar da Allah ya aje in za a baka bashi a yi rubutu in za a baka bashi a kawo shi in za a yi bashi ba a samu waɗannan ba Allah ya ce a ba da jingina ka ba da wani abu a riƙe a baka bashi wani saboda aminci ba rubutu ba shi ba jingina zai ɗauki kuɗin sai baka kuma ka ci kudin ka hanci fa in amina ba'dukum ba'dan فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه يؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه الله يتي فان امن بعضكم بعضا اذا ساشي يا امنت da sashi zai dauki bashi ya baka bai ce ku zo ku yi rubutu ba zai dauki bashi ya baka bai ce a nemo shaidu ba zai ɗauki bashi ya baka bai ce sai ka ba da wani abu ya rike kafin ya baka ba wataƙil kana tambaya zai ce ka turo account number ya sa maka ya sa maka Allah ya ce fali yu'addil ladhi itumina amanatahu wal yattaqillaha rabba Allah ce kai da aka baka wannan bashi Allah sai kira ka amana Allah ce ka mayar mai da kuɗin sa Allah ce ka ji tsoron Allah fali yu'addil ladhi itumina amanatahu Allah ya ce wanda ya aka bashi wannan bashi. falyu'addi allazi tu'mina amanatahu wanda aka amince mishi wannan amana Allah ce ya dawo da shi Allah ce ka biya shi kudin sa ka biya shi wal yattaqillaha rabba Allah ce ka ji tsoron Allah ubangijinka to ɗaya daga cikin sifar su allazina yufuna bi ahdillah ahlus sunna ba sa alƙawari yana daga cikin sifa da ahalus sunna suka yi fice da shi shine cika alkawari in dai ahalus sunna ya dau alkawari ba yi idan zai mishi nauyin cikawa duk juyin ka ba zai dauki alkawari amma in ya ce eh to zai zage damtse wajen kare eh wala yanquduna al-misaq Allah ce ba su warware alkawari alkawarin da ke tsakaninsu da Allah alkawarin da ke tsakaninsu da bayan Allah sai Allah ya ce والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب تبرس تقبع الله يقول والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل سوني وأن سكي سادر da abin da Allah ya ce a sadar da shi na zumunci. Zumunci babban abu ne a musulunci. annabi ya ce idan aka zo hawa siraɗi kowa kan yi kicibis da zumuncinsa a bakin siraɗi in ka yanke shi zai ce yau za ta gara ta akwai hikima ita mace da za ka aura hmm. sai aka ba ka dama ka zaɓa ka duba sai ya maka hmm. ita ma aka ce sai ka mata to tunda akwai hannunka wajen zabanta ita ma akwai hannunta wajen zaɓanka to sai aka ba ku lafisi idan zaman ya gagara sai ku rabu amma kaga ƙaninka ba hannunka kawai ka gan shi ƙaninka ne to karka yadda ka ce shi ba dama a sakin shi kaga wanka kawai an haife ka ne a tsakar gida ka gan shi an ce yayan ka ne baban ku ɗaya maman ku ɗaya ko baban ku ɗaya ko mahaifiyar ku ka. akwai wadda aka bashi shi fam ya cika ya zaɓi sa to yadda ba hannunka kuma ba ka da dama ka yanke wannan alaƙa ɗan uwanka ko ba musulmi ba yana da hakkin zumunci a kansa ka yi wasa da ‘yan uwanka kasan wani shi duniyarsa bare ne rayuwarsa bare ne yana daga cikin wadda Allah ke tsine mishi albarka wadda ke wasa da zumuncinsa wadda ke yanke zumunci فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم الله يقول هل أتيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتكفئوا أرحامكم الله يقول ينزقنا ذاته إن توليتم إن كنتم يبايا كنت بداكو بألم با بداكو بدوكو كن ألا با, با Abin da kuke so barna da fasadi a bayan ƙasa ku yanke zumunci ku yanke alaƙoƙinku a bayan ƙasa Allah ce ula'ika ladina la'anahumullahu to irin waɗannan su ne Allah ya tsine musu albarka fa hal saitu, Allah ce shin yanzu kuna ji in ta wallaitu, in kun juya baya an tafsido fil ardi saboda ku yi barna a bayan ƙasa wa tuqatti'u arhamakum ku yayyanke zumuncinku ulaika alladhina la'anahum Allah Allah ta irin waɗannan sune Allah ya la'anci su fa asammakum wa a'ama absarakum hmm. ya kurumtar da su ya makantar da ganin su duk wanda ke yanke zumunci bai da baki jama'a mun fahimta ah. to daga cikin sifar su allazina wallazina yasiluna ma amara Allah bihi an yusal sune suke sadar da abin da Allah ya yi umarni a sadar da shi na zumunci da kuma abin da Allah ya yi umarni da shi a sadar na addini wa shauna rabbahum Allah ce suna tsoron ubangijinsu wa ya kafu na su alhisab suna tsoron mummunan hisabi abinda kowa ke fata yin tsira. Hmm. Allah ce to suna tsoron hisabi mai tsanani to in kana tsoron hisabi mai tsanani ka zan mai tsoron Allah ka zan mai kiyaye zumunci shi dan uwa ba a rigima da shi idan cutar da kai yayi ka toshe hanyar yadda bare sake da ya cutar da kai a ci gaba amma dai wannan kofan ka toshe jama'a mun fahimta to sai Allah ya ce والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنة جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار الله يتي والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم سوني سكين حقوري don neman fiskar ubangijinsu don neman yargan Allah haƙuri dama kashi uku ne haƙuri wajen bin Allah kana son bacci za ka tashi ka yi ƙiyamun laili kana son bacci za ka fita sallan asubahi kana jin sanyi za ka tashi ka yi kana son cin abinci za ka yi azumin nafila kana son dukiyarka za ka cire ka aikin alkai haƙuri wajen bin Allah nau'i na biyu haƙuri wajen kamewa daga taɓon Allah shi ma sai an yi haƙuri shi yasa idan ka samu wawa ku zai dinga muku kallon ba kuwaye ba don shi yana iskanci haka ne almusawi haka ne to wani tsiya ne a cikin garinku wadda shi ya san tsiyan kai baka sani ba babu kamewa ne idan ka ga mutum bayi zina ba sha'awa ne bayi da shi ba kawai tunanin haɗuwa da Allah ne kawai tunanin tsayuwa a gaban Allah ne in ka ga mutum bayi ɗaukan kayan mutane ba bayi da bukata ba ne kawai yana tuna ran da za ta ɓace. haƙuri wajen sabon Allah na uku haƙuri wajen jarrabawa da rayuwa take zuwa da shi wannan talauci da ka ganka a ciki Allah yana sani jarabci ka ci hmm. kuma akwai hikima ciki akwai ko babu akwai shi yasa sai ya jarabci annabi manzo hmm. mafi kusanci abunsa da rashin abincin da zai ci a gidansa kiyayya ce annabi ayyub shekara da shekaru ya dauka da jinya kiyayya ce ka zan mai haƙuri wajen bin Allah ka zan mai haƙuri wajen kamewa daga sabon Allah ka zan mai haƙuri akan jarrabawa da rayuwa take zuwa da shi Allah ya ce wallazina sabaru sune waɗanda suka yi haƙuri a wacce rabbihim saboda ganin fiskar ubangijinsu neman fiskar ubangijinsu ba ana ganin Allah ranar lahira ba wujuhul yawma idhin nazira ila rabbiha nazira to sun yi haƙuri saboda suna so su ga Allah ranar alkiyama don ganin Allah ya fi shiga aljanna daɗi. Wa aqamu salata Allah yace suka tsayi da sallah kaji suka tsayi da sallah ka san wani sallan kullum sai dai ya buga bodi to yana sallah amma ba ya tsayi da sallah wanda kullum yake zuwa sallah a makare yana sallah amma ba ya tsayi da sallah wa anfaku Allah ce suka ciyar suka taimaka suka tallafa mimma razaqnahum daga abinda muka azurta su da shi sirran wa alaniya Allah ce a sirrance da a bayyane mun yi bayani akan wannan ko sirran wa alaniya akwai maslahar da zaka sa a yi taimako a yi ciyarwa a bayyane muka ce da yawan mutane yadda ka san kiran sallah aka ciyarwa yake su. wani lokacin sallah na gabatowa to hankalinsa ya koma kan sallah minti ɗaya biyu ya duba minti ɗaya biyu ya duba wani kuma inda laspikan anguwansu zai baci har za a yi sallan ma bai ankara lokaci ya yi ba in an kira sallah sai ya ankara to wani sai ya ga ana yin ciyarwan ana yin alkhairin sai shi ma yi kuma ai akwai hikima da yasa Allah ke sirran wa alaniya akwai hikima ko babu to karka ga wani yana infakin sa abin yana ka ce riya yake yi wadda zai san ba don Allah yake yi ba kawai shi Allah Allah ya ce wa Ra'una bil hasanati sayyi'a sannan suna tunkuɗe mummuna da kyakkyawa idan mutum ya sami zaniya ya aikata ba daidai ba to ɗaya daga cikin abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi bi shi da kyakkyawan aiki sai ya goge wancan mummuna wa yadra'una bil hasanati sayyi'a yana tunkuɗe mummuna da kyakkyawa idan dan uwanka musulmi ya maka ba daidai ba to in ka tashi mai da martani ka mai da martani da mafi kyau ba ma mai kyau ba idfa بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم الله يسي ادفع بالتي هي أحسن كما يدى مرتني لما في كم فإذا الذي بينك وبينه عداوة idan wani wadda tsakaninka da shi akwai adawa ka annahu waliyun hamid Allah ce in kana mishi wannan mu'amalar zai zama masoyi abin kawo kullum ka yarda kai ustaz akwai kwasa-kwasai da kai ka karanta alkur'ani ka fahimci tafsirin alkur'ani ka karanta bukhari ka karanta muslim ka karanta riyadus salihin to duk wanda zaka yi hulɗa da shi da cost din ka zaka mishi mu'amala shi kuma wata il a tasha ya rayu a shar da zage-zage iya to idan ya ma irin cost ɗinsa sai ka mishi irin cost ɗinka ka yadda ya maka irin cost ɗinsa kai ma ka yi irin cost ɗinsa to yanzu shi ya ci na'am shi ya ce wani ya kafe mu hmm. ya rurruga mana ashar ya zage mu ya zage iyayenmu ya balbala mana ashar sai na samu labarin wani ɗalibi zai mishi irin ɗanyen kan da sai na kira shi shi ana so a hana shi nake ni ba hana ka zanyi ba ina so in ji wace hanya za ka bi karama kawai ni ba hana ka zanyi ba ya faɗa na ta in wannan hanyar ne a ya fi ka iya yi ta hanyar ka da karama ar makaman rikici ne ya haɗa ka da ɗan dambe kawai sai ka naɗa hannu ai kai za ka ji jiki <laughs> haka ne ko ba haka ba rikici ne ya haɗa ka da wani shago wai kuma da ka tashi sai ka naɗe hannu kaga ai kai zaka da ku yau to sai ka zo mishi ta inda shi kuma bai iya ba <laughs> amma ka biyo ta layuta a kai zai sake maka yi <laughs> Allah ya ce to suna tunkuɗe mummuna da kyakkyawa wa yadra'una bil hasanati sayyi'a ulaika lahum uqubad dar Allah ce suna da kyakkyawan gida a ƙarshen al'amarin su shine gidan aljanna ma'ana gidan da suka dace na ƙarshe shine gidan aljanna Allah ce ma dalla da wannan gida nasu jannatu adanin Allah ce gidan aljanna ta zama wadda za su dawwama a cikinta ya da kulunaha za su shiga wa man salaha min aba'ihim da wadda suka kyautata daga cikin iyayensu wa azwajihim da matansu matan kuma da mazajensu wa zurriyatihim da zurriyarsu wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab hmm. Allah ce mala'iku suna shigo musu ta kowace kofa salamun alaikum kuna zaune haka dago mala'ika jibril kuma sai ce assalamu alaikum Allah ai gashi a Qur'ani wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim mala'iku suna shigowa to yake magana mala'iku ba a kawo jibrilu ba kuma ai an rage kimar mala'iku in dai ana magana mala'iku to su mala'ika jibril ai su ne a tuhun farko yadkhuluna alaihim min kulli babin hmm. Allah ta su dinga shigowa ta kowace kofar aljanna salamun alaikum da su ci amincin Allah ya tabbata gare ku yan aljanna bi ma sabartun saboda hakuri da kuka yi a duniya fa ni'ima uku badda ma dalla da gidan ƙarshe da kuka dace shine gidan aljanna har mato mu tsaya a bakin aljanna aljanna <laughs> to za mu kwana a nan bisa al'adar majalisinmu cikin waɗannan kwanaki goma sha biyar muka rufe karatun sai kuma malami na sheikh usman ali zai zo ya kora malami na ne na gaske har yanzu ina ɗaukan karatu a gunsa so insha Allah zai dora muna roƙon Allah ya sa cikin ayyuka da ibadunmu da abubuwan da muka karanta mu samu abin da zai zama sanadiyar mu gidan aljanna Allah kuma ya saka ma kowa da alkhairi kira da zan yi da nasiha ma kaina da ku sauran 'yan uwa da al'umma baki daya shine cikin waɗannan kwanaki masu albarka mu tsaya mu doje wajen addu'a ma wannan ƙasa ta mu mai albarka al'amarin ƙasar nan akwai abin tsoro a cikin amma abun in ya fi ƙarfin mu bai fi ƙarfin Allah ba don Allah mu waiwaya mu juya mu kalli ƙasan nan da halin da take ciki a cikin addu'o'i ba mu da wata ƙasa da ta wuce ta da daɗinta da rashin daɗinta nan ɗin ne Allah ya ƙaddari rayuwarmu. mu musa ta addu'a waɗannan fitincinu waɗannan masifu waɗannan yanayi na zaman lafiya da muke fama da shi a ƙasar nan musamman arewacin Najeriya Allah ya yi mana shi Allah ya yi mana shi Allah ya yi mana shi Allah ya zama abin ya mai da shi abin tarihi Allah ya ne da shi tarihi cikin rayuwarmu Allah ya saukar mana da aminci Allah kuma ya ƙara albarka ma ƙasan da aminci da tabbatuwa a cikin alkhairi akwai wani bawan Allah muhusini wadda muke kyautata mishi zato insha Allah rayuwarsa da dukiyarsa kusan ya sadaukar da ita wajen hidima ma al'umma da addini ina so ku sashi cikin addu'o'in Allah ya ƙara ma rayuwarsa albarka waɗannan ayyuka da yake na alkhairi Allah ya karɓa Allah ya sa ya zama sanadiyar shigansa gidan aljanna Allah ya sa ya zama sanadiyar shigansa gidan aljanna mahaifansa Allah ya musu rahama Allah ya gafarta musu zuriyarsa Allah ya musu albarka Allah ya shirye su Allah ya tabbatar da su akan turba na alkhairi amin infaki muna roƙon Allah waɗanda suke da hannu ta ko ta ina wajen wannan ciyarwa da ake na watan Ramadan mabayin Allah Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara albarka cikin dukiyarsu Allah ya tabbatar da digadigansu akan shiriya da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai bayin Allah da yawa waɗanda suka shiga hidimar marayu hmm. tsayuwa akan rayuwarsu kula da rayuwarsu iliminsu sana'arsu lura da lafiyarsu lura da tufatarwarsu muna roƙon Allah ya tsaya musu yadda suka tsaya ma waɗannan marayu Allah ya tsaya musu yadda suka tsaya ma waɗannan marayu Allah ya tsaya musu yadda suka tsaya ma waɗannan marayu Allah ya sa sakamakonsu ya zan gidan aljanna ba za mu manta da wanda ya gina wannan masallaci ba cikin addu'o'in muna roƙon Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya ƙara arziki Allah ya ƙara sutura Allah ya jikan mahaifa Allah ya ƙara sutura Allah ya ƙara arziki mai yawa mai albarka limamin mu na wannan masallaci Allah ya muku albarka Allah ya saka da alkhairi Allah ya tabbatar da digadigan ku akan shari'a da ayyukan alkhairi Allah ya tabbatar da alkhairin a cikin rayuwarku shuwagabannin mu malamin mu jagororin mu muna roƙon Allah ya ƙara ma rayuwarku albarka Allah ya tabbatar da ku akan alkhairan duniya da lahira Allah ya ƙara sutura ma rayuwarku duniya da lahira Allah kuma ya amshi dukkan ibadunmu ya sanya cikin mizanin ayyukan alkhairanmu yan agajinmu Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi security da muka yi aiki da ku Allah ya muku albarka Allah ya ba ku nasara Allah ya ba ku galaba Allah ya ƙarfafe ku Allah ya tsare ku Allah ya ba ku kariya Allah ya tabbatar da digadiganku a kan alkhairi man sagir da tawagarka Allah ya muku albarka Bala adamu Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi waɗannan ayyuka na alkhairi da kuke yaɗawa cikin al'umma Allah ya sa mu yi tarayya a cikin ladan Allah ya sa kuma karɓaɓɓe ne a wajen Allah muna da baƙi da yawa daga wurare daban-daban waɗansu daga Sokoto waɗansu daga Kebbi waɗansu daga Kaduna waɗansu daga Kano waɗansu tun farkon ramadan muna tare da su kuma duk shekara sukan taho muna roƙon Allah ne da ku gidajen ku lafiya Allah ya ƙara albarka mana rayuwar waɗannan ayyuka ta alkhairi Allah ya karɓa mana domin soyayya da son Allah ƙaunar Allah ƙaunar manzon Allah shi ke sa ka mutum don Allah shi ke sa mutum son addini shi ke sa mutum ya samu tabbatuwa akan alkhairi to dukkan waɗannan bayin Allah muna roƙon Allah ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya karbi ayyukanmu Allah ya tabbatar da mu akan digadiganmu yanzu ake gaya mun ɗana ƙani na ni shi ma ya taho muna roƙon Allah ya mishi albarka Allah ya shiga cikin al'amuransa Allah ya zama gatansa Allah ya tsaya mishi ɗan uwa da suke nesa waɗanda suke bibiyanmu waɗanda suke mana addu'a waɗanda suke cikin al'amuranmu da hidimominmu da muke gudanarwa Allah ya tsaya musu Allah ya musu albarka sauran jami'ai na masallaci jami'ai na wannan majalisi jama'ar mu da muke tare a majalisi Allah ya saka muku da alkhairi Allah ubangiji ya muku albarka Allah ya kara ma rayuwar ku albarka Allah ya kara sutura Allah ya amsa Allah ya biya dukkan bukatun ku na alkhairi ina kuma roƙon addu'ar ku ga alaran mana Allah ya mishi albarka Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya ƙara ƙarfin ƙur'ani a zuciyarsa Allah ya bashi ikon aiki da alkur'ani Allah ya shirye shi Allah ya shirya mai zurriyarsa bayan azumin insha Allah zai ƙara angwancewa to kuna roƙon Allah ya sa zaɓin Allah ne Allah ya sa zaɓin Allah ne Allah ya haɗa mishi kan iyalansa Allah ya haɗa mishi kan zuriyarsa Allah ya ƙara albarka a cikin gidansa ni ma Allah ya saka min da alheri Allah ya ƙara ma rayuwa na albarka, Allah ya ƙara ma zurriya na albarka, Allah ya shirya mun da zurriya na mata na Allah ya musu albarka. Al-Musawi? ai almusawi, shi karatun in kaga yana tafiya da taimakon su a cikin gida malam murtala haka ne ai laccar ba za ta yiwu ba ba za ka ji daɗinta ba idan an kunna malamin kafin ya zo ya zauna idan ka ji kana kabbaran nan to akwai aikinsu a cikin gida